Daliban masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da ke da rubutu daban-daban masu kira ga gwamnatin tarayya da ma ƙungiyar malaman jami'o'i wato asu da su zauna teburin shawara domin kawo ƙarshen yajin aikin. shugaban kungiyar dalibai ta kasa wato nans reshen jihar zamfara comrade bashir lawali ya ce yajin aikin da ake ta yi tare da cutar corona sun kawo illar sosai ga tsarin karatunsu domin da dama daga cikinsu waɗanda suka kamata su kammala karatunsu cikin shekaru hudu sai gashi yanzu sai sun kwashe shekaru biyar ko ma sama da hakan kamin su kammala ya kuma ce tun da ilimi hakkin kowane ɗan ƙasa ne ya zama wajibi ga gwamnatin tarayya da ma kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato asu da su zauna teburin shawara domin kawo karshen wannan matsala. federal government din da asu din duk mutane ne wayanda muna zargin su na farko ita federal government tana sa da wuri da dama wayanda sun saba ma abun da ya kamata a ce mun muna na ilimi sannan kuma su asu bukatun da sun ka kawo sun yi yawa wayanda da a ce za a rage su federal government za ta iya ta biya wasu daga cikin su Comrade Bashir Malam ya kuma zanta akan matsalar tsaron ƙasar nan ya ce ta yi sanadiyar aka yi garkuwa da dalibai da dama wasu kuma suka rasa rayukansu. Sai ya ce sashen tsaro muhimmin sashe ne da ba gwamnatin da ta san abin da take yi za ta iya watsi da shi. saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta tabbatar ta kawo karshen ta'addanci a ƙasar nan. Muna kira da babban murya da federal government da asu su ta tsakanin su su mayar da mu makaranta in ba haka ba wallahi za mu ɗauki mataki idan aka kwace biro a hannunmu to ba san mu ba mu san me aka so mu ɗauka ba. Comrade Bashir sai ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta duba musu matsalolinsu domin su ma su samu cimma burinsu a nan gaba. Muhammad Muhammad Dan Sa'idu.